السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan rana ta juma'a muna goma sha ɗaya kenan ga watan al-muharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda kuma yau shine 20 daidai ga watan 8 shekara ta 2021 miladiya wato mu za ta janyo hankali akan tsarki wato ɗaya daga cikin muhimman ibadu wanda addinin musulunci ya ba su kulawa domin suna ɗaya daga cikin wato dalilai na samun tsira a nan duniya da kuma gobe kiyama idan na ce tsarki ina nufin tsarki na fili da tsarki wanda yake na ɓoye bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da jinjina a gare shi da kuma yabo ga mafificin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayansa da sahabbansa kudu na kiran mu gaba ɗaya da jin tsoron Allah ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah hakikanin tsoronsa kuma ku yi aiki tukuru domin lallai jikunan mu ba za su iya haƙuri ba da azabar Allah ku sani cewa mafi alkhairin shiriya ita ce shiriya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sharrin al'amura su ne fararru kuma dukkan waɗansu fararrun al'amura bid'a ne kuma dukkan wata bid'a tana cikin ɓata, Allah ta ɗaya tsare mu kuma kowace ɓata tana cikin wuta ya ku bayan Allah ku sani addinin musulunci addini ne na ado da kamala addini ne wanda ya umarni da yin tsarki na fili da yin tsarki na badini shari'o'i na annabawan da suka wuce gabaki ɗayansu sun kwadaitar a kan yin tsarki wato tsarkin zukata a tsarkake zukata daga ainihin wato baƙin ciki da hassada da kafirci da saba ma Allah da yin sabo ire-irensu da kuma riya da abin da ya kama da haka na daga cikin abin da jini ya kwadaitar wato tsarkake gurare na ibada daga najasa da tsarkake tufafi daga kazanta wannan na daga cikin ababe da ayoyin alkur'ani suke nuni a kansa da kuma ingantattun hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato tsarkake wato zuciya da ainihin wato gangan jiki ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum tashkurun ubangiji ta'ala yana so ya tsarkake mu kaga ashe wannan wani abu ne wanda yake da matukar muhimmanci a addinance wanda wanda yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ke so ga bayinsa su zamanto tsarkaka don su gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan babban ni'ima ta samun tsarki sannan shari'a ta yi umarni da tsarkace gurare na ibada daga shirka da kazanta Allah madaukakin sarki yana cewa wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud wannan kuma ya faru saboda akwai kazanta ta gumaka a cikin Ka'aba Allah madaukakin sarki yana so a tsarkake Ka'aba daga dukkan waɗansu gumaka sai dai da zamanto cewa bautar Allah kadai ake saboda masu dawafi da masu yin salloli da nafilfili a ainihin wato cikin masallacin Kaaba Ragibul Asfahani yana cewa tsarki yana da ma'ana guda biyu wato akwai tsarki na gangan jiki da kuma tsarki na zuciya kuma kowane ɗaya a cikin su yana da sa ta istilahi ana ma'anar da take bance shi a terms na wannan kalmar din an faɗe ta kaza ake nufi yake cewa wato tsarki na zuciya shine barin zunubi da aikata ayyuka da za su gyara zuciyar ɗan adam daga ababen zargi shi ko tsarki na gangan jiki ya ce shi ne kawar da dukkan wani najasa ko wata ƙazanta wadda take iya samuwar gangan jikin ɗan adam ko tufafinsa sauraka tsarki ya ku bayan Allah yana daga cikin ababe da addinin musulunci yake so kuma ya zama wajibi ga dukkan wani mutum musulmi ya tsarkake zuciyarsa daga munafunci ya tsarkake harshensa daga yin ƙarya ya tsarkake jinsa wato kunnuwansa daga sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ya tsarkake gannansa daga cin amana ta hanyar kallon haramun ya tsarkake wato cikinsa ta hanyar cin halal kar ya ci haramun ya tsarkake farjinsa da barin aukawa alfasha ya tsarkake wato dukkan gabobin jikinsa daga sabon Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake mazanganunsa daga karerai ya tsarkake ayyukansa daga riya duk abin da zai ya zaman tuyayi dan Allah ne ya tsarkake dukiyarsa wajen hada ta da gwamata da dukiya ta haramun ya zaman to duk abin da zai ci ya ci halal ne ya tsarkake gidansa daga saban Allah ababen da ake kallo da ababen da za su shiga cikin gidan da ababen da suke fita ya tsarkake kansa daga shirka da zalunci ya ainihin wato zamanto ya cika zuciyarsa da siffofi kyawawa kamar imani kamar tauhidi kamar gaskiya kamar ikhlasi kamar yaƙini da tawakkali da makamantan waɗannan ayyuka kyawawa wanda ake bukatan ni da kai mu cika zukatan mu irin waɗannan siffofi masu albarka waɗannan su ake nufi da tsarki na baɗini tsarki wanda yake na fili wato tsarki ne wanda zai zamanto cewa ta hanyar tsarkake tufafi ya zamanto tufafinka akwai tsafta siffa wacce shari'a ta shar'anta a kawar da hadasi kawar da ainihin wato kazanta kamar yadda Allah madaukakin sarki yana cewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa ko muna saukarwa daga sama ruwa wanda yake abin tsarkakewa da shi za ka yi wanka ka tsaftace jikinka da shi za ka yi wanka ko ka wanke tufafinka ka wanke gidanka ka wanke abin hawanka ka wanke duk abin da kake so ka wanke ka tsaftace shi za ka yi amfani da wannan ruwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar daga sama ibn al-asir yana cewa idan aka ce at-tuhur da wa wannan qa'un din damma yace ana nufin shine tsarkakuwa kai kanka ka tsarkake wurare da duk abin da ya kamata ka tsarkake kama daga jikin naka ko wurin kwanciyarka ko wajen ibadarka ko abin hawanka ko duk wani abin da kake so ka tsarkake shi sannan idan aka ce al da fataha akan ta'un yace wannan ana nufin shi ruwan da ake amfani da shi din wajen tsaftace ababen da ake so a tsaftace saboda ka tsarkakewa ya ku bayan Allah ko tsarki na daga cikin ababe ko da suke wajabta soyayya Allah subhanahu ta'ala da bawansa idan har kana so Allah madaukin sarki ya soka lalle ka zama cikin masu kuta Allah madaukin sarki yana cewa inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin lalle Allah madaukin sarki yana son masu tuba masu yawan tuba yana kuma son waɗanda suke yawan tsarkakewa suna tsarkakuwa daga dukkan kazanta na fili da na boye ya ku yan uwa mummunai ku sani cewa sarki ya zo cikin alkur'ani a fuskoki mabambanta kamar yadda ibn al-jawzi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yake cewa malaman tafsiri sun kawo cewa shi tsarki cikin alkur'ani yana zuwa ta fuskoki mabambanta wato tsarkakuwa daga zunubi yana daga cikin ma'anonin da tsarki ke zuwa da shi wato mutum ya tsarkake kansa daga zunubi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratu bara'a Allah madaukin sarki yana cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakalun lahum kaga ashe wanda yake fitar da zakka ta dukiyar da ubangiji ta'ala ya bashi yana tsarkakuwa ne daga zunubai da kurakurai na wannan ainihin dukiya da Allah ta'ala ya bashi daga nan kuma ubangiji ta'ala yana fada cewa faqaddimu bayna zuwa du'akum sadaqa wanda ke so ya gana da annabi sallallahu alaihi wa ya gabatar da sadaka Allah ya ce zalika khairul lakum wa athhar yin hakan shine mafi alkhairi a gare ku kuma shine mafi tsarki saboda ya ku ƴan uwa masu albarka wannan na daga cikin ma'anar da tsarki ke zuwa da shi cikin alqur'ani na daga cikin ma'anarsa a cikin alqur'ani shine tsarkakuwa daga wato gumaka kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa da zu ayat da muka karanta wa tahhir baiti lit-ta'ifin tsarkake daki na na Ka'aba dan masu yin tawafi daga me za a tsarkake Ka'aba daga gumakan da suke cikin sa a wancan lokaci kamar yadda irin wannan aya ta maimaitu a cikin suratul hajji na daga cikin abin da tsarki ke zuwa da shi cikin alqur'ani shine wato halal abin da yake na halal na abinci ko na ainihin wato aure ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul hud annabi lutu alaihi salam yake cewa mutanansa haula ibanati hunna atharu lakum waɗannan mata ga su ‘ya'yana ku aure su a matsayin aure na sunna ku kwanta da su ya fi ƙarfi a gare ku sama da ku rika zakkewa maza ‘yan uwanku mana ana nufin halal daga cikin ma'anar da yake zuwa da shi a cikin alkur'ani ya ku bayan Allah shine tsarkake zuciya daga shakka Allah madaukin sarki yana cewa zalikum azka lakum wa wato matsala tsakanin mata da miji wannan shi ne mafi tsarki a tattare da ku sa'annan kuma wato yana zuwa daga cikin ma'anoninsa a cikin alkur'ani barkakuwa daga alfasha kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa cikin suratu al-imran ce ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ko kuma ya maryamu inna wato ya ke na maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ya na, na maryam Allah madaukin sarki ya zabe ki ya tsarkake ki wato ya katange ki daga alfasha daga aikata zina dan dan adam ya zamanto cewa zahirinsa ya tsarkaku ko ya tsarkake zahirinsa da ruwa ya zamanto cewa ya tsarkake badininsa ta hanyar tauhidi da karanta Allah subhanahu wataala yin imani to hakika sai ya kokarin cika wannan ta hanyar fesa turare a jikinsa kuma wanda zai zama yana da kanshi da kuma istighfari wajen Allah subhanahu ta'ala bisa kora korai da tuba-tuban da zai iya aikatawa dan saboda ruhinsa ya zamanto cewa yawon ku ya tsaftatu kuma ransa ya daɗi kuma zuciyarsa ta samu natsuwa ya zamanto cewa yana shirye a koda wani lokaci don ganawa da ubangijinsa subhanahu ta'ala a yanayi mai kyau a wanda yake mai kyau na tabbatar da idan aka ce yau ga wani babba zaka gana da shi ko zai zo wurinka ziyara ko kai zaka kai masa ziyara kakan yi kokari dan kaga cewa ka tsaftace jikinka ba tare da wannan da zaka gana da shi din ya ganka a wani ne mara kyau ba to ina ga ubangiji subhanahu wataala wanda ki shine ya halicce ka kuma ya halicce ka ne dama dan ka bauta masa to akwai bukatun ko da wani lokaci mu zamanto cikin tsafta na gangan jiki tsafta na zukatanmu dan ya ba mu daman ganawa da Allah subhanahu wataala a ko da wani lokaci muka tashi Allah madaukin sarki ya shiryar da mu sa'annan ya ku yanwa masu albarka daga wannan siffofi idan ka kalle su shi yasa zaka gane ma'anar da annabi ke cewa a tahuru shatrul iman lalle tsarki wani yanki ne na imani wato tsarki wani yanki ne na imani kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin muslim Allah mai girma da ɗaukaka ya yabi mutanen ba saboda tsarki da suke yi ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da mas'ala ta masjidul dirar yace la masjidun ussit ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fi sai ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu mutanen kuba Allah sarki ya yabe su dangane da wannan siffa mai albarka sa'annan kuma tsarkakar zuciya ya ku yan uwa masu albarka sharadi ne na shiga aljanna wato na daga cikin abin da ya zama sharadin da ba za ka shiga aljanna ba sai ka same shi ne zuciyarka ta zama tsarkakakkiya ta zaman towon kakka Allah madaukakin sarki ya sanya ni da ku daga cikin yan aljanna ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa yawma la yanfa'u malun wala banun ranar alkiyama kenan ranar da dukiya duk yawarta ba za ta yi amfani ba yawan ƴaƴanka ba za su yi maka amfani ba a ranar lahira Allah ce illa man atallaha kalbin salim sai wanda ya zo ma Allah subhanahu wata'ala da zuciya tsarkakakka shine ma'anar kalbin salim Allah ya azurta mu da irin wannan zuciya sannan kuma wato badini na dan adam yana da ainihin wato Daga kuwa da yake yi daga ainihin wato ado da abin da ya shafi abin da yake bayyanuwa kuma yadda na daga cikin abin da ya shafi addu'an wannan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda Imam an-Nisa'i ya rawaito Annabi alaihi salatu wassalam yana addu'a da cewa Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya Allah ka kawata mu zuciya ita take ajiye imanin kaga aiki ne na zuciyar sannan kuma ya bayyana a fili a ganshi to Allah kai mana ado da imani sai da zaran an kalle mu za a iya ganin wato imanin a tattare da mu a fuska a gangan jikinmu a ayyukanmu a mu'amalolinmu duka imani yana tattare da mu fili ana iya kallonsa na daga cikin abin da yake wajibi kan bawa ya wanke zuciyarsa ko da wani lokaci cikin dare da yini ya kuma tsaftace ta ta hanyar yin sallolin farilla idan kana kiyaye salloli ya kai bawan Allah wannan na sanya zuciyarka ya zamanto cewa tana wankuwa tana gyaruwa daga ainihin wato datti da kazantar da ke cikinta annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin ingantaccen hadisi yake cewa ya zan tambaye ku a ra'aitun lau na naharan a hadiku a za a ce kofar gidan ɗaya a cikin teku ne ko rafi ko wani kududdufi na wanka a kofar gidanka wanda za ka zo annabi ya ce yace yaghtasilu fihi yau min hamsi marrati a ce kana shiga cikin wannan kududdufi kana ninkaya kana yin wanka a cikinsa so biyar kullum kullum so biyar kake wanka a wannan kududdufi ko wannan ruwa da yake kofar gidanka annabi sallallahu alaihi wasallama yake tambaye sahabbai da cewa shin kuna ganin dattin jikin wannan mutum zai yi saura ke kana wanka so biyar kullum kullum kullum sai kai wanka so biyar sahabbai suka ce ai babu abin da zai saura na dattin jikin wannan mutum sai annabi yake cewa to fa zalika mithlu salawatil khams to haka kwatankwacin salloli guda biyar yamhu Allahu bihin al Allah madaukakin sarki yana kankare zunubin bayi da su idan kana sallah guda biyar kullum a yini, to zunubanka za su rika kankaruwa suna kankaruwa har sai an waye gari baka da shi duk wanda aka wayi gari babu zunubi a tare da shi zaka ga haske a jikinsa da imani da Allah subhanahu wataala wanda wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi sa'annan kuma duk mutumin da yayi sallah bayan ya yi tsarki wato ta hanyar yin alwala wannan kadai ma yana daga cikin dalilan samun aljanna annabi alaihi salatu wassalam yana cewa wato babu wani mutum musulmi da zai yi alwala ya kyautata alwalarsa daga nan ya tashi ya salla raka'a biyu yana fuskantar Allah ne da zuciyarsa a wannan sallah da zuciyarsa da fuskarsa a ce Allah ya wajabta masa shiga aljanna wannan hadisi ne wanda Imam Muslim da Imam Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito hakanan ita alwala wato magani ce ta ainihin wato zuciya da dukkan gangan jiki wanda shi ma wannan hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan ɗayan ku yayi alwala wato idan bawaye alwala musulmi ko mumini ya wanke fuskarsa ya fita ainihin wato wato yana fita daga fuskar sa zunuban da ke wannan fuskar tare da dubar ruwan da yake fita na ƙarshe a jikin fuskar nasa haka in yi wanke hannunsa duk ruwan da zai fita ya wanke yana fita da zunubin ka in yi wanke kafafunsa in yi wanke ko ina dukkan gabobin alwala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar da cewa ruwan da kake wankewa a jikinka lokacin alwala suna fita ne tare da zunuban da kake aikatawa annabi alaihi salatu wassalam a wani hadisin ma yana cewa babu wani daga cikin ku da zai yi alwala ya kyautata alwalarsa daga nan ya ce na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma bawan sa ne ba an buɗe masa kofofin aljanna guda takwas ya shiga ta kofar da ya ga dama wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito shi sannan kuma sanya hijabi da iya da iyamace da za ta kange jikinta da tsaraicinta da ubangiji subhanahu wata'ala ya sa a tare da ita gabarin gannan waɗansu mazajen da ba su halatta a gare ta ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar da cewa wannan tsarki ne hakanan ya zo ma cikin Alƙur'ani. ubangiji ta'ala ya tabbatar da cewa shi kanshi wannan tsarki ne Allah barakin tsarki na cewa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambaye wani abu a wurin matan annabi wato aya ce da ake ce ma khassun urida bihi al'am an yi magana da matan annabi ana nufin dukkan sauran matan duniya sun shiga ciki za ka yi magana da matan da ba ka ba za ka karbo wani abu wurinta Allah ya ce ku tambaye su ta bayan hijabi ta bayan shamaki kar ku zo kai tsaye ga ku ga su Allah ya ce zalika atharu liqulubikum wa qulubihinna hakan shi ne mafi tsarki a ga cikin zukatanku da zukatan su waɗannan mata Allah madaukin sarki muke roƙo tsarkake zukatanmu yan wa masu albarka abubuwa da dama addinin musulunci ya zo da su ta hanyar tsarki a yau jariri aka haife shi sai an tsarkake shi za a yi masa masa kaciya tsarki ne idan mutum ma ya gama rayuwarsa ya koma ga Allah a ce yau ka faɗi ka mutu za a yi maka ƙarfi ta hanyar yi maka wanka da sanya littafanin ka ma a sa maka turare a gabobinka na ainihin wato ibada dan ka tafi lahira kana kanshi ka gane cewa tsafta wata aba ce wadda take sha'ira ce addinin musulunci annabi ya umarce mu da yanke kumba ko akaifa ya umarce mu da aske wato dukkan wasu gashi na wasu wurare kamar na hamata da na gaba ya umarce mu da rage gashin baki dukkan waɗannan tsarki ne gashin baki ya kamata mu gane ba kwashe shi ake yi ba ana rage shi ne wannan shine abin da addini ya nuna ina fata muna fahimta amma wani dalili na kuzuri yana iya ba dan adam dama <laughs> lamarin askin gashin baki ko aske gemu wannan matsala ce wadda take mai sauki malamai shirga sun tattauna ta kuma duk abin da aka ce da lura daruratu tubihul mahzurat muna da sojoji muna da 'yan sanda muna da dukkan wasu ayyuka na force wanda daga cikin dokan wannan aikin dole sai an aski saboda aka sai mutum ya aski amma baka da wani uzuri ba wannan uzurin gare ka ba to ya kamata ka rage ne ba ka katse shi ba gaba daya idan ka kalli namiji ya katse gashin bakin sa zaka ga muni yake mai magoyin yake kyau haka ne ko ba haka bane jama'a haka ne shi ko gemu barin sa ake kare ne shi matsala ce da malamai suka tattauna shin a iya sa mai gemu ya fito koko ba zai sa ba amma me hukuncin shi gashin bakin gemun ya kawo a take shi ana tare sa gashin baki a rage haka annabi ya faɗa a cikin hadisi sa'annan kuma annabi ya umarce mu da yin wanka yin waɗannan askokin da nake magana mafi karanci annabi ya ce kare wuce kwana 40 shi ko wanka saboda tsafta aka ce duk yadda zaka yi sakaci kare wuce kwana in kai ne karshen makazanta ko ba haka ba to karka yadda sati ta yagewa ba tare da kai wanka ba idan kana wanka su ɗaya a sati to ba za ka zama cikin masu kazanta ba da ikon Allah ka tsira a addinance kenan amma a mu'amalance fa tare da jama'a to wannan kuma ya rage tsakanin da mutane su yi maka hukunci ina fata muna fahimta duka waɗannan yanwa masu albarka dan ku ga yadda addinin mu na musulunci ya baiwa tsafta kulawa ya baiwa tsafta muhimmanci ya ba ta gida mai girma a cikin shari'a da addini Mu mu sani cewa mu muna ɗaukakuwa ne da addininmu kamar yadda umar yake faɗa na hannu ƙaumun a allahu bil islam mu mutane ne da allah madaukin sarki ya karfafe mu da addinin musulunci wa ma hamabtagaina al-izzata bi ghairihi azallana allah duk inda muka je muka ce zamu nemi ɗaukaka a wajen addinin musulunci to allah zai kaskantar da mu saka bi alfahari da sha'air na addinin mu mu zamanto mun siffatu da waɗannan ɗabi'u kyawawa muna fatan Allah madaukin sarki ya karɓa mana ibadunmu gabaki ɗaya Allah madaukakin sarki ya fi mana kurakuran mu abin da muka gabatar a shekaran jiya da jiya muna fata ubangiji ta ara ya karba mana sana akwai yan uwa da suke bukatun addu'o'i akwai wani dan uwa malam Muhammad da ake sallah da shi kullun a wannan masallaci yana aje mashin anan malam Muhammad mai doya ba shi da lafiya muna fata Allah ya ba shi lafiya Allah madaukakin sarki ya kare shi da lafiya da sauran marasa lafiyar mu a gida da asibitoci ana akwai wani dan uwa sirikin wato babanmu ne gashi Alhaji Abbas wanda aka yi kidnapping sa har ana neman miliyan biyar ka duba wannan bala'i mala har yanzu ana ta fama da wannan matsala kwanan baya wani ɗan ƙwanmu a kunto da aka kama shi miliyan goma sha biyar fa aka kai wallahi da aka bada suka aka bada ta miliyan goma suka ce sai an ciko sha biyar me yasa aka bari aka yi babban sallah ba a kawo da wuri ba ya ji fa mala sai ka ce wani abin nan fa irin wa'intan musibin suna nan har yanzu jama'a to mu yi kokari mu rika yin addu'a kar mu ganmu muna cikin kwanciyar hankali a haka wallahi musibin da ke samun yan uwan mu ta ya shafe mu irin wa'innan bala'o'i suna nan burjik Kullum da wannan ya tafi sai kaga wani bala'in da sabon yanayi yake shigowa kalli bayan Allah da aka kashe haka kawai basu ji ba basu gani ba kuma kasan mu ba abin da take ce kuma wai ba za ka tashi ka gyara halinka ba bala kuma kai addu'a Allah ya kawo ƙarshen wannan bala'i ba ka tsaya ma kana zagin nan, wannan zagin da muke wallahi yana taimakawa irin wannan bala'in suna faruwa kullum abin da muke ta cewa mu gyara duka muna kuskure amma idan muka gyara ko muka hada da addu'a mun bi sababi kenan Allah sai kalle mu ya yaye mana wannan musiba domin ya faɗa cikin Qur'ani cewa ma asabat min musibatin fa bima kasabat aydikum mu muka aikata da kanmu mu zaman to masu haƙuri da kallon al'amura mu riga duba menene sababin da janyo kaza kada kullum mu riga kallon wani shine ne laifi mu ma din mu dauka mu ma wani bangare ne masu laifin nan da mun janyo wannan bala'i kamar da annabi ya faɗa a hadisi shi fa bala'i idan ya zo kamar mutane ne matafiya suka zo za su kunna wuta sun yada zango wannan ya tashi ya je nemo kirare wannan ya nemo santa ɗaya wannan ya nemo santa ɗaya suka hahada suka hura wuta to haka abin yake zunubi na aka hada da naka da nashi da nashi da na kowa sai ya tada wannan bala'i kaga shi akwai bukatar mu gyara yan uwa Allah ya kama da ƙarshen wannan musiba Allah madaukakin sarki ya ji kan waɗanda suka rasu mu kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani Allah madaukin sarki ya sanya wa shugabanninmu tsoron Allah da ba su ikon yi mana adalci akwai wasu bayan Allah kamar yadda aka saba mata ne guda biyu suna nan a waje suna da uzurori na marayu marayu ne a tattare da su duka guda biyun kuma suna neman taimako babu abin da za a ci kuma irin wannan gidan suna nan burjik da yawa amma har ta kai ga cewa mace da iffa da kunya da take da shi ba za ta iya haƙura ba dan sai ta rayu ta ci abinci har ta iya fitowa ta zo masallaci cikin jama'a jama'an nan ba 'yan uwanta bane ba kowa babu wani dangantakan da ya wuce na musulunci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 أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله دين الإسلام دين الجمال والكمال دين يأمر بطهارة, بطهارة الظاهر والباطن وشرائع الأنبياء جميعا حثت على تطهير النفوس والقلوب من الحقد والحسد ومن من الكفر والإلحاد والفجور والفسوق والرياء كما حثت على تطهير الأبدان والأماكن من النجاسات والأثواب من المستقذرات وهذا ما دلت عليه الآيات والأحاديث الواردة في شأن الطهارة فقد أمر الله سبحانه وتعالى بطهارة القلب والبدن قال الله عز وجل وما يريد الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وأمر بتطهير أماكن العبادة من الشرك والدنس قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود قال الراجب الطهارة ضربان طهارة جسم وطهارة نفس ولكل معناه الاصطلاحي فطهارة النفس ترك الذنب والعمل الصالح وتنقية النفس من المعايب وطهارة الجسم رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناها وعلى صورتهما والطهارة من محاسن الإسلام ويجب على المسلم أن يطهر قلبه من النفاق ويطهر لسانه من الكذب ويطهر سمعه من الخناء ويطهر عينه من الخيانة ويطهر بطنه من أكل الحرام ويطهر فرجه من الفواحش ويطهر جوارحه من المعاصي ويطهر أقواله من اللغو ويطهر أعماله من الرياء ويطهر أعماله من المكاسب المحرمة ويطهر بيته من المعاصي ويطهر نفسه من الشرك والظلم وأن يمتلئ قلبه بالصفات الحسنة كالإيمان والتوحيد والسرك والإخلاص واليقين والتوكل ونحو ذلك وهذه طهارة الباطن وطهارة الظاهر تكون بطهارة ثيابه وبدنه ومكانه من النجاسة باستعمال الماء الطاهر على الصفة المشعور مشروعة في رفق الحدث الحدث وإزالة الخبث قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا قال ابن الأثير رحمه الله الطهور بضم الدين بضم الضاد بضم الطاء التطهير معناه التطهر وبالفتح الماء الذي يتطهر به والتطهر من موجبات محبة الله جل وعلا قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أيها المؤمنون الطهارة جاءت في القرآن الكريم على أوجه كما قال ابن الجوزي رحمه الله ذكر أهل التفسير أن الطهارة في القرآن على أوجه الطهارة من الذنوب ومنه قوله تعالى في سورة براءة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وفي سورة المجادلة قوله تعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر ومنه الطهارة من الأوثان ومنه قوله تعالى في سورة البقرة أن طهر بيتي للطائفين ومثلها في سورة الحج ومنها الحلال ومنه قوله تعالى في سورة هود هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أي أحل لكم ومنها الطهارة القلب من الريبة ومنه قوله تعالى تعالى في سورة البقرة ذلكم أزكى لكم وأطهر يريد أطهر للقلب الرجل والمرأة من الربا ومنها الطهارة من الفاحشة ومنه قوله تعالى في سورة آل عمران يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وإذا طهر ظاهر الإنسان بالماء وطهر بطنه بالتوحيد والإيمان وكمل ذلك بالتوبة والاستغفار صفت روحه وطابت نفسه وطمأن قلبه وصار مهيئا لمناجاة ربه في أحسن هيئة وهذا غاية الأدب وأبلغ في التوقير والتعظيم والإجلال لرب العالمين ومن هنا صار الطهور شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أخرجه مسلم وقد أثنى الله تعالى على أهل قبى بتقواهم وملازمتهم كما كمال الطهارة قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وطهارة القلب شرط لدخول الجنة كما قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وللباطن زينة كما للظاهر زينة فقد قال من فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم زينا بزينة الإيمان رواه النسائي وواجب على العبد أن يغسل قلبه في كل يوم وليلة ومما ينقيه الصلوات المفروضة قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا متفق عليه ومن صلى بعد تطهره كان ذلك سببا في دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة متفق عليه والوضوء دواء للقلب والجوارح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الأبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه ماء الماء أو ما آخر خطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشها أو كان بطشتها يده من الماء الماء أو ما آخر خطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مشتها رجلاه ماء الماء أو مع آخر خطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب متفق عليه ومن أضاف إلى ظهوره كلمة التوحيد فتحت له أبواب الجنة الثمانية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ وضوءه ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه أحمد والحجاب طهر وافاق قال, قال, قال الله عز وجل فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فاللهم طهر قلوبنا من الشرك والغل والحقد والحسد وطهر أجسادنا من النجس والقدر وارزقنا حسن القول والقول والخلق والأمل أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله له الحمد في الدنيا والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فإن طهارة الظاهر متممة لطهارة الباطن فاهتم الإسلام بطهارة البدن الإنسان منذ ولادته ووفاته فإذا ولد ختن وحلق رأسه وإذا مات غسل وأحسن كفنه وتطيبه وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويرى وبيس طيب المسك يسل من مسرق رأسه وكان يتسوق عند كل وضوء وصلاة وعند دخول المنزل وإذا استيقظ من النوم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما جاءت به الفطرة من قص الشارب وتحليم الأظافر ونتف الإبط وحلق الآنة ووقت لها ألا تترك أكثر من أربعين ليلة وكذلك إيفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وغسل البراجين وانتقاص الماء أي الاستنجاء والختان وأمر كل مسلم أن يغتسل كل أسبوع فقال صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغتسل فيه رأسه وجسده متفق عليه ونهى عن التنفس في الإناء حال الشرب وعن نفخ الطعام وعن الشرب من فم القربة أو السقاء لأنه ينتر يتنحى ونهى عن التخلي في طريق الناس أو ظلهم وعن البساط في المساجد ورجب في تطهيرها وعظم من يقوم بذلك كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقداها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت فقال فهلا آذنتموني فأتى قبرها فصلى عليها رواه الترمذي ورواه ابن المنذر بإسناد صحيح إخوة الإيمان لا يستقيم الإيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا وسلم من كل شهوة تعارض أمر الله عز وجل ومن كل شبهة تعارض خبره ومن أحق ما يطهر به العبد حياته طهارة لسانه وماله من المحرمات والشبهات ثم اعلموا عباد الله إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقرسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن خلفائه الراشدون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وأيده البدانة الصالحة الناصحة التي تدله على الحق وتعينه على